أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفخه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يودرسي نقوم شاقوك إنام أتكن المقدمة المقدمة العزية a cikin a makabar imam malik ibn anas rahimahullah a za mu tashi fasali da mai unwani wa mujibatul husli arba'a yau nau ga watan yau uku ko uku ga watan ula sallallahu alaihi ta dubu da dari hudu da talatin ranar da ta daidai da ashirin da takwas ga watan hudu na shekara ta 2009 ta miladiya wannan fasali ya ce wa mujibatin ghusli arba'a mujibat abubuwan da suke wajabta yin wanka guda hudu ne al-mujibat jam'in mujib al-mujib wato shi ne al-musabbib abinda yake sabbaba abu abinda yake sabbaba dukkan wani abu wanda aka ce sababi ne to yana daga cikin hukunce-hukunce na shari'a da ake ma alhukumul wabi'i wato hukuncin da shari'a ta rataya shi cewa idan abu kaza ya samu to ga abin da zai faru saboda haka a cikin irin wannan da mai bacci da mara bacci a duk hukuncinsu ɗaya da mai mantuwa da wanda ya tuna duk hukuncinsu ɗaya saɓanin waɗansu abubuwa na ayyukan hukunci na shari'a ana shartanta tunawa da rashin mantuwa da kuma a samun iko da sauransu to banda al'akamun wad'iyya su ne sabubba wato ma'ana sabubban da suke sanya wanka guda hudu ne wanka ɗaya daga cikin nau'i ne na tsahara asalin ma'anar wanka shine kwarara ruwa a jiki in aka kwarara ruwa a jiki za a ce an wanke jiki in aka kwarara ruwa a gaba za a ce an wanke gaba aka kwara da ruwa a tufa za a ce an wanke tufa sai an cuɗa ko ba sai an cuɗa ba malamai sun yi saɓani a matsabar imam malik sai an cuɗa jimhurin sauran malamai kuma wanda yake su ne mafiya yawan malamai suka tafi akan cewa ba sai an cuɗa ba a wajen karatunmu na alwala mun ambata wannan saɓani da aka yi tsakanin malamai to wankan da ake nufi a nan wajen shine wanka wanda yake ba mu mutum tsarki daga wato babban rashin tsarki domin rashin tsarki nau'i biyu ne akwai karamin rashin tsarki shine wanda ake yi masa alwala akwai babban rashin tsarki shine wanda ake yi masa wanka ka'ida a fara da babba kafin a fara da karami saboda girman hukuncinsa amma malaman fiɗo da haka zalika ma malaman hadithi idan suka zo sai sun kawo abubuwan da ya danganci hukuncin karamar tahara ita ce alwala kafin su zo ya zuwa ga hukuncin babbar tahara wadda ita ce wanki ne ita ce wanka domin saboda ita karamar taharar an fi buƙatuwa ya zuwa gare ta don saboda a kullum za ka buƙaci kai wanka kai alwala tsakanin wanka wanka wani ma wanda yake kamar goro wataƙila sai shekara ɗaya ko biyu bai taɓa yin wanka ba saboda haka saɓanin alwalar kuwa alwalar mutum ba zai kwana yi wuni ba ya yi ta ba saboda haka umumul balwa wato bukata wadda take ta jami kowa da kowa ta fi akan alwala bisa akan wanka shi yasa sai malamai su kaddamar da hukuncinta kafin zo ya zuwa ga hukuncin yin wanka sannan ma kuma haka ma alƙur'ani ne alƙur'ani ma sai ya fara da hukuncin alwala sannan ya zo ya zuwa ga hukuncin wanka يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا kaga sai da aka fara da hukuncin alwala sai aka zo aka ci to kuma in kuma kuna cikin halin janaba to ku yi wanka saboda haka wannan ma kamar bin tartibin alqur'ani farko a karamar tsahara sannan a zo a yi magana akan babbar tsahara durin yace mujibatul ghusl abubuwan da suke wajabta suke sabbaba wannan babbar tsahara ta wanka abubuwa guda hudu ne in ƙita'u udamin haid yankewar jinin haila wannan ne da farko yankewar jinin haila hukunce-hukuncen jinin haila zai zo mana bit tafsir amma nan wajen ya bayyana mana cewa yayin da mace ta yi jini na al'ada idan jinin al'adar ya yanke to wannan yana wajabta mata yin wanka dalili shine Allah madaukakin sarki a cikin Qur'ani ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Allah ce zan tambaye ka dangane da jinin haila ce ne wannan jinin hailar dauɗa ne kazanta ne don haka ku nisanci mata yayin da suke cikin su kada ku kusance su da saduwa har sai sun yi tsarki har sai sun yi tsarki idan suka yi wanka don kaga sai ce ta harna ya jingina yin tsarkin na biyu ya zuwa ga kansu ga aikinsu da su suke idan suka yi aikin yi ma kansu tsarki idan suka tsarkake kawo kansu hunna to lokacin da sai ku kusance su to kaga wannan sai aka fahimta daga wannan ayar kan cewar kenan idan mace jinin hailarta ya yanke wanda shine wanda Allah yake cewa fa idza tafaharna in suka koma suka zamanto cikin halin tsarki jinin su ya yanke to a hatta ya tahurna kai har sai sun yi tsarki jinin su ya yanke fa idza tafaharna tsarki na biyu din shine wanda suke da kansu shine wanka wato wani nuna mashru'iyyancin shari'a shari'a ta wajabta ma mata yayin da suka yi tsarki daga jinin haila su wanka haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da mace mai yin istihaba ya ce wannan jini inda ma dalike irkun wa laysa bi hayy fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa salli a wata riwayar faghtasili wa salli idan jinin hailaki ya yanke gwargwadon kwanakin hailaki idan suka wuce faghtasili ki wanka wa salli sannan ki sallah faghtasili din nan umarni ne saboda haka ya nuna kan cewa mace idan jininta na haila ya ɗauke wajibi ne ta wanka wannan ijma'i ne babu wanda ya saba cikin malamai kan cewa wajibi ne mace idan ta gama ta gama hailarta ta zamanto ta yi wanka saboda haka kenan wajibi ne mutum ya umarci matarsa wajibi ne uba ya umarci 'ya'yansa ya zama tukan cewa da sai gama jinin haila su yi wanka wannan shine mu a wajabcin abin da yake wajabta yin babban tsarki wato yin wanka yankewar jinin haira idan bata yanke jini idan bata yi wanka ba to tana nan a cikin hukuncin mara tsarki ba zai halatta a gare ta ta yi wani aikin ibada ba ba zai halatta a wajen ta yi wani aikin ibada ba har sai tukuna ta yi wannan wanka har sai ta yi wannan har sai ta yi wanka shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aisha yadda ta jinin haila yin ɗawafi domin ɗawafi sharaɗinsa sai da tsarki ya ce jinin haila ya ɗauke tukuna ta yi wanka sannan za ta je ta yi ɗawafi saboda haka wannan shine sababi na farko da yake wajabta yin wanka yankewar jinin haila mun faɗi kuma dalilan wadamin nifas wadamin nifas ai wanqita idamin nifas da yankewar jinin nifas jinin nifas shine jinin haihuwa jinin biki jinin biki shi ma idan ya yanke wajibi ne mace ta wanka shi ma wannan ijma'i ne domin hukuncinsa hukuncin jinin haila ne wajen hana tsarki ga wanda take yin sa wajen ɗaukewar tsarki da sifanta ta da rashin tsarki ga wanda take yin sa to idan an ce jinin nifas shine jinin haihuwa ma'ana wato jinin da yake biyo bayan haihuwa ko wanda yake zuwa gab da haihuwa din kafin mace ta haihu idan jini ya soma zuwa mata ya zamanto wannan jinin ya sadu da haihuwa to wannan jinin da ya zo mata jinin nifasi ne kamar yadda bayanin sa zai zo a lokacin ba za ta yi sallah bayani zai zo bi tafsil insha Allah to haka zalika jinin da zai biyo baya bayan ta haihu shi ma wannan jinin jinin nifasi ne idan ya gama komai tsawonsa in ya gama kwanakin to ba za ta so sallah ba sai ta yi wanka shine wannan wanka ne shine zai ba ta karfi da za ta yi alwala ko da za ta yi alwala wannan alwala ba za ta wadatar da ita komai ba amma taimama tun taimama tana halatta ma mace tana halatta ma mara tsarki ya yi aikin ibada za ta yi taimama ta nuna tafsiri zai za mu ji bayanan hukunce hukunce to idan mace ta haihu ba tare da jini ba ba ta haihu babu zunubi ita ma sai a cikin ta yi wanka tunda menene hukuncin da me yake da me ya rataya da jini ne ko da haihuwar da jini ne saboda haka da mace za ta haihu babu jini ba za ta yi jinin da za ta yi wankan biki ba ba za a hukunci na rashin tsarkin ta ba kuma wani yana faruwa yanzu kamar yadda wannan shi ne fatuwar malamai waɗansu malamai a wannan zamani cewa mace da aka tsaga cikinta aka yi mata cesarean in aka yi mata operation aka fito da ɗan idan aka tsaga ya zama to kan cewa ba ta yi jini ba ba ta ga jini ba shikenan ba za ta daina sallah ba ko ba za ta yi wanka ba fitar da ɗan wannan eh, wilada ɗin fitar da ɗan daga cikin ta ba shine saboda rashin sarkin ta ba gudanar jini an fahimta to idan kuma ya zama toce wajen haihuwar sai ta haihu a sai ta ɓari jinin ɓari za a ba shi hukuncin jinin nifas ne ko ku jinin wani irin jini ne eh ba nifas ba ne waɗansu ko sun ce nifas ne saboda haka ne na ulama <laughs> alqawl al su ba muktar sun ce nifas ne ko ba nifas ba ne alqawl su thani subhanahu sa'id sun ce nifas ne eh, to haka malamai suka saba akan wannan matsalar don haka abin da yake mafi rinjaye akan wannan shine tafsiri wanda shine ya fi ƙarfi a wannan wanda yake shine matabar imam ahmad ibn hanbal tafsil ake bambancewa ake hukunci yana shan bamban da irin nau'in yayin da taibarin me ya fito daga jikinta suka ce idan mace taibari ya zamanto cewar wata gaba ta jikin mutum ta bayyana ko kai ko fuska ko kafafu ko ɗan yatsu alamun jikin mutum ya bayyana a cikin abin da ta haifa to za a ɗauki wannan jinin da take yi jinin biki ne ba za ta yi sallah ba za ta jira har sai ya ɗauke sai ta wanka shi ma ya zama hukuncinsa hukuncin jinin nifas idan ku da ta yi ɗari kawai tsoka ce ta fita ko kuma kwararar jini ne kawai sai ɗan gudan jini da aka rinka gani ko kuma akwai tsokar ma ta fita amma babu alamar halittar mutum a jikin wannan tsokar da ta fita to wannan sai ka ɗauke shi jinin rashin lafiya ne jinin istihawa ba za ta bar sallah ba ba za ta bar sallah ba da tana yin bari sallah a zahar ta yi sai ta tashi ta sallah a zahar in ba za ta yi a tsaye ba ta yi a zaune in ba ta yi a zaune ba ta yi a kwanci ba so ke mata sallah ba domin wannan jinin nata ba jini ne na wato najasa ba ba jinin nifas ba ne jinin rashin lafiya ne jinin istihaba ne idan ya gama kuma ba wajibi ne ta wanka ba mustahabbi ne ta wanka mustahabi ne ta yi wanka sai dai kuma in tana wannan jinin kowace sallah sai ta sabunta mata alwala kamar yadda zai zo a mana bayani a cikin hukuncin mace mai yin jinin istihaba saboda haka wannan tafsirin shine abin da yake mafi rinjaye shine kaulin masabar imam ahmad ibn hanbal kuma a kansa shekul amin haka zalika shekul amin shinkiri ya rinjayar a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan to kuma da shine na ji malaman suna yin fatawa kamar Sheikh Muhammadu muhtar wannan shine kaulin da ya fi rinjaye wanda ya wannan tafsiri da shine za ka fita daga cikin wannan sabani na malama sabab wal maut sababi na uku da yake wajabta yin wanka shine mutuwa mutuwa mutuwa tana wajabta wanka ga wanda ya mutu din a wanke wanda ya mutu amma wannan wajabcin bai rataya a kan shi wanda ya mutu ba tun da ya riga ya mutu babu taklifi a kansa za a ce ba za a ci masa ya yi sabo ba don ba a wanke shi ba amma hukunci ne da ya rataya a kan mukallafu farilla ta take baya a kan musulmi dole su wanke a ɗan uwansu musulmi idan ya mutu dole ne su yi masa wanka dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da haka dangane da namiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan sahabin da a filin arfa ya fadi daga kan taguwarsa ta taka shi ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake irsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannituhu wa la tuhammiru wajha fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya yace ku wanke shi da ruwa da magarya ku yi masa likkafani a cikin tufafinsa na ihraminsa kada ku sa masa turare da ake sanya ma wato gawa a cikin likafani ko a jikinsa kada ku rufe fuskarsa domin za a tafi shi alƙiyama yana yin talbiya yana yin labbai ma labbai mun san me yin talbiya baya rufe fuskarsa ko baya rufe kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a rufe fuskarsa kar a rufe kansa domin wannan yana nan a hukuncin muhrim ni ihrami za ka yi shi alƙiyama ni ta shi ranar alƙiyama zai ta shi na yin labbai ma labbai to kaga bi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace igsiluhu bima'in wasid ku yi masa wanka da ruwa da magarya haka zalika yace ma su ummu aqiya wanda suka wanke yarsa yayin da yar annabi sallallahu alaihi wasallam zainab bint rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ta rasu yace igsilnaha bima'in wasid thalathan aw khamsan aw sab'a in ra'aytunna dhalik ah, yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku wanke ta da ruwa da magarya sau uku ko sau biyar ko sau bakwai in kun ga haka waje Allah fi hinna al-kafur ku sanya kafur a cikin wanka na ƙarshe da za ku yi mata kaga ya umarni da aure saboda haka wannan hukuncin hukuncin wankan gawa ya tabbata ga kowane duk wani musulmi da ya mutu ko namiji ne ko mace ne sai wanda halinsa ya yi istifnari saboda sauran dalilai na shari'a kamar wanda ya zamanto cewa in aka yi masa wankan wankan zai kai zuwa ga cutarwa gare shi kamar alal misali ya zama kan cewa ya ne ga baki ɗaya. yadda inda aka ce ana taɓa jikinsa zai rinka sabulewa fatar za ta rinka sabulewa ko kuma irin hatsari da ake yi allah ya tsare mu ka ga yadda idan aka ce za a yi ma mutumin wanka to za a rinka gabasa za a rinka naman zai rinka fita daga jikinsa ne alal misali ko wanda ya fada ruwa irin irin wannan dai duk wanda ya zamanto cewa yin wankan zai zamanto kan cewa ya cutar da jikinsa to ba za a yi masa wanka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karya kashin mumini bayan mutuwarsa a cikin laifi kamar karya kashinsa ne yana cikin rayuwa da haka sai a tsare alfarmarsa shi yasa ne kake gani idan ko da gashin mutum ne aka yanke bayan ya mutu ake sawa a cikin dukkafaninsa domin kar ya zamanto an raba shi da wani abu wanda yake na jikinsa ne ya zamanto an cuce shi cuta ta an shiga cikin haƙƙinsa don haka wannan mamaci ne masa wankan gawa sai wanda yake ya zamanto kan cewa aka togace saboda irin wannan dalili wanda muka ambata to shi irin wannan waɗansu malamai sun ce abin ne shi haka waɗansu suka ce idan zai iya yiwuwa a yi masa taimama in taimaman ma za ta gagara sai a sai kawai a sanya cikin littafaninsa haka abin ne shi sababi na uku kenan mutuwa wal janaba sababi na hudu shine janaba al janaba asalin ma'anar janaba daga aljamb ne kwibi saboda wanda yake yayi janaba ana nisantar kuma yana nisantar mutane daga ijtinab ne nisanta daga haka aka ɗauko hukuncin janaba saboda mai janaba yana nisantar abubuwa wanda yake mai tsarki yana yi me ma'anar janaba wannan ma'anar ta kenan alluga ma'anar ta a cikin shari'a abubuwa guda biyu ce sai ce wahiya nau'an janaba din nan nau'i biyu ce na farko annau'ul awwal khurujul mani fitar mani mun ambaci me ma'anar almani mani ruwa ne wanda yake ga namiji ko ga mace to namiji ko mace idan mani ya fita daga jikinsa al al-muqarinu lil ladha wanda yake fitar tasa ta haɗu da jin daɗi saboda haka idan babu fitar maniyi an ji daɗin sha'awar ta motsu kuma har ya taso mutum ya ji tasowarsa amma ya zama tokan cewar bai riga ya fita ba riga ya fita ba to wannan ba za a ce masa ya yi ba sai idan ya fita daga gabansa ya zamanto mai haɗe da almuqarini lil ladha wanda yake haɗe tare da jin daɗi da sha'awa saɓanin wanda yake ya fita ba domin jin daɗi ba idan mutum ya zamanto mani ya fita ba saboda jin daɗi ba ko saboda razana ko saboda tsorata ko saboda ya zamanto an kwarara masa ruwan zafi ya ƙone ko ya taka garwashin wuta ya ƙone sai ya zamanto kan cewa mani ya fita daga jikinsa to wannan ba za a ba ne janaba ba dole janabar shine wanda yake ya fita maniyin ya fita tare da ladda shine ash-shahawa al-mu'tada ita kuma kuma sha'awar ta al'ada wanda al'ada ta take kawo ta shine wanda za ta zo ta hanyar tunani ko shafa ko sumba ko saduwa saɓanin wadda za ta zamanto kan cewar ba mu'tada ba ce ba ta al'ada ba kamar ya zamanto tokan cewar a suna kawo misalinsa da mai kazuwa mai kazuwa ya zamanto ana masa susa an san kazuwa ya take da daidai mai tsanani to wanda yake da wannan cutar in ana masa susa ko yana susa yana lushe ido yana jin daɗi na susar har ya zamanto tokan cewa mani ya to kaga akwai lazza amma ba ita ce lazzar da za ta bashi da sa shi ba ita ce ba ba mu'tada da ce ba ta al'ada da ce saboda haka wannan ba za a bashi hukuncin mai janaba ba haka zalika ko wanda shi ma suna misaltawa da wannan kawo mutum ya hau kan doki a kan sirri yadda yake jijjiga shi ya ji daɗi har ya zama tumani ya fita ita ma wannan ladda ce jin daɗi ne amma ba ta al'ada ba ita ma wannan ba za ta ba mu mutum ba za a ce janaba ba za a ce masa junub ba ba za a ce masa mai janaba ba minar rajul wannan maniyin ko daga namiji ne awil mar'a ko daga mace fi a cikin bacci aw ƙaba ko a farke bi fathil qafi ziddin naum abinda ake nufi da alyaƙa ba dinnan al yaqaba ba al ba an yi fataha akan qaf shine yace mata ai ma'anarsa ziddun nau. kishiyar bacci shine ma'ana shine ma'anar al farki kenan wannan shine nau'i na farko na janaba dalilin sa dalilin hukuncin wajabta wanka akan wanda mani ya fita ta wannan sifa ta al'ada shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza fadhta al-ma'a faghtasil idan ka fitar da ruwan maniyi to kai wanka da kuma hadisin abu sa'id al-khudri a cikin sahih muslim innamal ma'u min al-ma innamal ma'u min al-ma ruwan wanka yana wajaba ne da sababin fitar ruwan mani daga shi shine ma'anar innamal ma'u al-ma'u na farko ai ruwan wanka min al-ma ai min dinnan as-sababiyya wato ruwan yana tabbata da sababin fitar ruwa wanda yake shine na al fi naumin ko a cikin bacci dalilin fitar mani da cewa mutum in mani ya fita daga jikinsa a cikin bacci shine tambayar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce idan mace ta ga irin abin da namiji yake gani a mafarki ita ma za ta yi wanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ra'atil ma in ta ga ruwa ma'ana idan mani ya fita daga jikinta to ga wannan a halin bacci aka tabbatar da cewa mace in ta gama ni ya fita za ta yi wanka to kaga min babu aula kenan namiji domin an tambaye shi ne kan cewa ita ma mace in kai mafarki kamar namiji ita ma za ta yi wanka wato abu ne wanda yake sananne nan sallallahu alaihi wasallam ya ce musu namiji zai yi wanka in ya in ya mafarki wanda yake har mani ya fita daga jikinsa kuma yana cikin umurin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma sawa'un wato a bacci ne ko a farki to sai dai Ha? a ai shi ba mai jana ba an ce duk wanda fada muke faɗa fa wanda zai yi wanka din wanda waɗannan ma'anonin suka tabbata gare shi maniyin ya fita da sha'awa kuma sha'awar ta al'ada an fahimta shi ko mai kazuwa sha'awar ta sai ba ta al'ada ba ce jin daɗin da ya ba ta al'ada ba na al'ada ba saboda ka shi babu wanka a kansa an fahimci wannan yajibu al-ghusl li khurujihi min ghairi muqaranati al-ladha akwai wa qad yajibu al-ghusl wanka yakan wajaba qad inna lit wato akwai halin da wanka yakan wajaba li khurujihi saboda fitar mani min ghairi muqaranati al-ladha ba tare da cewa fitar tasa ta hadu da jin dadi ba ya za a yi a wajabta yin wanka da fitar maniyi? bayan mun ce sharaɗin ya zama tokan cewa ya yi ƙarana da ladda amma kuma ga shi an ce za a yana waje ba a yi wanka ɗin a wani hali idan maniyin ya fita ba tare da ya haɗu da ladda ba da jin daɗi ba yaushe ne wannan zai faru ya ce mithlu an yi jami'a ta wani misali mutum ya sadu da iyalinsa fayantar ya zamanto ya samu sha'awa ya ji daɗi walam yunzil amma bai yi inzali ba bai yi inzali ba bai fitar da maniyi ba thumma yakhruju minhu al-mani qabla an yabtasil sannan bayan ya riga ya gama kafin ya wanka sai kuma ya zamanto maniyi ya fita kun ga wannan fitar ba muqarana ce bil ladda ba ba ta haɗu da ladda bane to a nan wajen wajibi ne ya wanka ba saboda a ba saboda wankan ba saboda fitar maniyin ba ne kuna ba saboda wannan saduwar ce ne wannan fitar maniyin hmm, ko ba babu shi sai ya yi wanka kamar yadda ya zo a ma'anar nau'i na biyu na ba amma to idan ga wata sura irin wannan halin ya samu mutum ya sadu da iyalinsa bai yi inzali ba sai ya yi wanka bayan ya yi wanka har ma ya yi sallah sai mani ya fito to yaya zai zai sake wani wanka na zai sake wanka eh? saboda ne shi ko wani fitar ba fitar mani babu lamba a ciki har ma ya yi sallah ba zai sake wanka ba shi sa ne a nan ne malamai ke kawo wata ka'ida da suke faɗa suke cewa eh a ba zan wasuwasi ba ɗabi'a ce yakan faru irin wani abin da kake gani ana faɗa a cikin jifai da malamai sukan faɗa yawanci an yi tambaya ne ya faru yana faruwa hmm, yana faruwa akwai ka'ida da malamai suka kawo a nan wajen suka ce a tabi'u tabi'u tabi mabiyi ilin mabiyi ne wato mamu da'iman mamu ne wato shi wannan mamiyin da ya fita tabi'i ne ga wacce sababin da ya sa ake wanka hukuncinsa kenan mabi don haka tun da an riga an yi wanka na asali ba za a sake masa wanka nasa da kansa ba shi ba asali ba ne shi tabi'i ne fara'i ne haihuwarsa ake daga bayan yanzu zo bayan ne don haka ba zai samu hukuncin nasa ba za ka ce attabi'u tabi' shi yasa ne ma suke nasi akan cewa hatta sallar ita ma ta inganta ba zai sake sallar sa ba ba zai ce to ai wannan sababin yin wankan shi ne fitar mani tunda yanzu ne mani ya fita wancan wankan da ya yi shi bai zamanto ya samu mahalli ba ba shi da mahalli la bai zamanto haka ba sai ya zamanto kan cewar wankansa a wancan da ya wancan ne ainihin dalilin shi ne ainihin tsarkinsa da zai zama na, to shi ya suke faɗansa haka a cikin wato zaurancen fuka kenan <laughs> na to mun ji hukuncin abin nan kenan ko to idan mutum ya yi bacci sai ya farka ya yi mafarki kuma ya ji sha'awa a cikin mafarkin nasa an fahimta amma bai tashi bai ga mani a jikinsa ba bai ga wani ganshi ba bai ga alamar fitan mani a jikinsa ba busasshe ko ɗanye to wannan mai hukuncinsa amma ya san yawan mafarki kuma har ya samu lagga a cikin mafarkin nasa na'am ba zai ba yawa alma'u min alma alma'u min alma to amma idan bai yi mafarki ba kawai sai ya kwanta barci da ya tashi sai ya ga danshi eh ala mutlaqan sai kawai ya wanka babu tafsiri ko asahi da akwai tafsiri sai tsaya ya duba wannan budanshin idan ya ga alamun idan ya ga alamun maniyi ne ya rinjaya ya kyauta kyautata zato ko ya sami yaƙini cewa maniyi ne sai ya wanka in kuma ya rinjaya a gare shi cewa wannan abin da ya fita ba maniyi ba ne mabiyi ne sai ya alwala kawai eh, ko wani sai ya duba tukuna ba mutlakan kawai zai yi wanka ba ne to sannan in ya tashi yin wankan idan ya tashi yin wankan zai eh, idan ya tashi yin wankan zai duba a sallolin da ya yi daga lokacin da ya bacci zuwa wannan lokacin da ya ga wannan danshin sallolin da ya zama zamanto ya yi su kafin ya yi wannan wankan sai ya samu daga bacci na karshe wanda ya yi idan wato ma'ana bai san lokacin bai san lokacin da wannan abin da zai samu a jikinsa ba to duk wannan shine ma'anar farko na aljanaba shine fitar mani ko ma'ana ta biyu wa maghibu hashafatil baligh da kuma wato shige da kuma almagib anan abin da ke nufi da shine al-ilaj shigar kan al'auran namiji wahiya ra'asu zakar shine kan al'aurata daidai inda ake yankewa na kaciya aw madhibu mithliha min maqtu'iha ko bacewar kwatankwacin tsawon wannan gaɗar, daga wanda yake zaman dukan cewa an yanke masa kan al'aurar tasa wanda aka yanke masa kan al'aurarsa ya zamanto an yanke masa sama to idan gwargwadon tsawon kan al'aurar ya ɓace a cikin farji to wannan shine ma'ana shine nau'i na biyu na janaba aw maghibu mithla min maqtu'iha fi farjin fi farji adami a cikin farjin dan adam alfarj shine kafa abinda ake nufi da alfarj a nan wajen shine wato ko gaba ko baya na al'adami na ɗan adam aw ghairihi ko ba ɗan adam ba ko da dabba ce ko da dabba ce wal iyad billah wanda ke kuma haramun ne idan mutum idan namiji ya zamanto kan cewar ya sanya al'aurarsa a cikin farjin dabba ya zamanto alhashafa ɗin ta shiga ciki hmm, wannan ya zamanto hukuncin janaba ya hau kansa unsa au bakar ko mace ko namiji ko mace ko namiji wato ba sai kawai mace ba hayyin au mayyit ko mai rai ko mu ko gawa duk wannan malamai da suke faɗa ba saboda ana saboda irin wannan yana yana faruwa wal iyad billah eh, malama babu kunya a cikin addini a cikin hukuncin Allah babu kunya a cikin bayanin hukuncin Allah domin irin wannan din yana faruwa da malamai suka faɗa so da abubuwa ne wanda yake suka faru kuma hukuncin Allah ya rataye da su dole ne a san me hukuncin Allah akan irin waɗannan abubuwa wa in lam yunzil ko da bi inzal ba to in ba aka ce maghibu hashafa shiga uyar wato kan al'aura ma'ana idan ya zamanto ba a samu uyan kan al'aurar ba shafa ne kawai akai ba tare da ya zama kan cewar kan al'aura ya lume ba wannan na ba hukunci janaba da zama ba sannan wannan hukuncin na janaba ga shi wanda mai al'aura daga shi namijin mai al'auran maza ɗin da ya zama to ta shiga cikin farji da kuma wanda aka shigar da al'aurar cikin farjin nasa saboda sawa'un mace ce ko namiji ne wannan duk hukuncin janabar ya hau kansu duk hukuncin janabar ya hau kansu amma da ana magana akan arrajul ba yaro ba namiji saɓanin yaro yaro yana da hukuncinsa na daban idan na yaro ne wannan ba za a ce janaba ta hau kan yaron ba wala kan ita wadda ya zama kan cewar a kan al'auratasa ya shiga cikin farjinta da aka ce da aka ce alhashafa kan al'aura wannan ya fitar da ya zamanto abinda za a sa abinda mace za ta sa a cikin farjinta wanda yake ba ba abinda zai shiga cikin farjin mace ya buya a cikin farjinta ba na al'auran namiji ba an fahimta kamar wajen kamar abinda likita zai sa mata a gabanta idan likita ya je ya sanya mata wani abu a gabanta ko ya sanya hannunsa ko likita mace ko likita namiji ya sanya hannunsa ko aka tura wani tiyo a ciki ko makamancin wannan wannan ba zai bata ba zai sanya ta ta zamanto mai janaba ba bai sanya ta zamanto mai janaba ba dole sai ya zamanto alhashafa ta wato dan adam wa in lam yunzil ko dabi in ba dalilin cewa wannan hukuncin janaba ne fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqa al-khitan al-khitan faqad wajaba ghusl a wata riwayar wa in lam yunzil idan kaciya ta namiji ta haɗu da kaciyar mace to wannan baya yiwuwa sai idan ya zama to an samu mazaitun hashafa sai idan kan al'auran namiji ya shiga cikin kan ya shiga cikin al'auran mace sannan wannan kan kaciyar namiji zai haɗu da kan kaciyar mace to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan haka ta faru faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba wa in lam yun kuda ba insan wannan shi maganin da sabani da yake mai karfi tsakanin sahabbai ya zo har zamanin sayyidina Umar saboda a farkon musulunci idan mutum ya sadu da iyalinsa idan bai yi inzal ba kawai wanke gabansa zai yi sai alwala ba zai wanka ba saboda hadithin innamal ma'u minal ma' har wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan wani mutum daga cikin ansar ya yi masa sallama sai ya fito suna ganin alamar sa da alamar cewa yana yana kwance da iyalinsa ne aka yi masa sallama saboda gaggawa wajen amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'allana a'ajalna aw la'allaka ujilt kamar dai an sa ka wato an yi maka gaggawa ne baka gama abin da zaka ba aka fito da kai yace haka ne ya rasulullah shine sai yace masa ya wanke gabansa kawai ya alwala to wannan ya zama zamanto shine fatuwar waɗansu daga cikin sahabbai daga cikin su har da manya-manyan malaman ansa sabanin yayi tsanani tsakanin sahabbai waɗansu suka ce sai an yi wanka waɗansu suka ce a'a in dai ba yi inzal ba ba za a yi wanka ba sai sayyidina ali ya ce ma sayyidina umar sai na umar ya tara mutane ya tara sahabbai dama haka yake duk wata duk wani al'amari na hukuncin Allah wanda bai bayyana gare shi ba sai ya tara sahabbai domin wanda yake da ilimi ya bayyana sai sai na ali ya amiran mu'minin wannan mas'ala ce ba waɗanda za su san suke da ilimi tabbatacce akan wannan irin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tura wajen su gaya maka bayani sai ya tura wajen Hafsa da Aisha ummul mu'minin dukkaninsu suka ce ai irin wannan na faruwa da su tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi ya sadu da su bai yi inzali ba sannan kuma ya wanka kuma sai suka ce ai gashi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza alzaqal khitanul khitan faqad wajaba alghusl a wata wannan wani lafazin riwayar kenan idan wato kaciya ta yi ilzaƙi ta haɗe ta ɗamfare da ɗaya kaciyar to wanka ya wajaba sai sai na umar ya ce to duk wanda ya sake sabani akan wannan sai na abin nan sai ne masa horo mai tsanani wato ya ce kar wanda ya saba hukunci ya riga ya gama cike ke yanzu tokara sai ake maganin wannan sabani, sai ake maganin wannan sabani dan haka wannan kun ga ya tabbata da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne ya nuna wato irin matsayin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da suka kiyaye ma al'umma na abubuwa na rayuwar iyali na rayuwa wanda take ta ɗuye ga yawan al'umma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda bisa al'ada ba abu ne wanda za a yayata ba amma sun kiyaye ma al'umma wannan ilimin da domin ya zama kan cewar yayin da za a nemi sanin hukuncin Allah akan wannan ilimin zai tabbata a gare su don ba sharaɗi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya isar ma kowa in isar ma waɗansu daga cikin al'umma to su kuma haƙƙin wanda suke da ilimi ne su bayyana shi to haka kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna yi kowane abu idan ya taso sai su samu wanda ya fi kowa sani akan wannan su ne da shi gare shi aisha radiyallahu anha da aka tambaye ta akan hukuncin yin nafila lokacin tafiya ta ce kallizance je ka tambayi abdullahi dan umar shine yake kasancewa tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halin tafiye tafiyen haka zalika da aka tambaye ta akan shafa akan hufi sai ta ce ka je ka tambayi ali ibn abi talib shine ko shi ki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tafiyarsa da cikin zaman gidansa shi zai baka bayani amma da aka zo aka tambaye ta yaya ake sallar yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar nafila yaya ake yin wuturi sallar sallar dare sai ta ce ka zo wajen wanda zaka samu bayani sai ta yi masa bayani dalla dalla saboda ta san wata da wannan ilimi amma wanda bata sani ba sai ta mai da shi zuwa ga wanda sai to haka wannan shi ne nasiha shi ne amanar ilimi haka malami ya kamata ya kasance idan aka tambaye shi abu wanda ya san akwai wani wanda ya fi shi sanin wannan abu to ya mayar da shi ya zuwa gare shi ya mayar da shi ya zuwa gare shi ba ya kallafa ma kansa ya ce ai shi ma shi ma ya sani ba kamar yadda waɗansu daga cikin malamai kamar kaga Sheikh Yusuf a wannan zamanin Sheikh Yusuf Al-Qardawi ya ɗauki littafinsa Al-Halal wal Haram ya kai ma Sheikh Al-Albani ya ce kai ne malamin hadisi hadisan da na ambata a nan wajen fitar mun da su wanne ne inganta wanne ne bai inganta ba ni ba fage na bane ni na tattaro na zuba su shi ne shekul albani yi ghayatul haram ghayatul maram fi takhrij al wal haram ya fitar da hadisan to aka koyo shi haka malamai ya kamata su kasance wannan kuma shine ainihin nasiha ta ilimi shine yin nasiha ga al'umma kuma shine amana ta ilimi kamar ka dangana abu zuwa ga da sani kuma wannan shine yake nuna kan cewa mutum Allah ya nufa ilimi ba so yake yi ya nuna kan cewa shi shi ne ba hmm? Hmm. to wannan shi ne hukuncin nau'i guda biyu na janaba duk mun ji kowanne bayaninsa da kuma dalilinsa daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwa guda hudu su ne abubuwa da suke sabbaba wanka akwai abin da bai faɗa ba wanda waɗansu malamai suna ganin shi ma abin yana sabbaba wanka shi ne idan kafiri ya musulunta in kafiri ya musulunta wajibi ne ya wanka ko ba wajibi ba kafiri mutum da ba musulmi ba in aka zo aka ba shi kalmar shahada wajibi ne ya wanka eh wajibi ne ya wanka saboda ne janaba janaba da ya a baya to ya zaka yi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-islam ya yajubbu ma kana qabla musulunci na shafa duk abin da yake gaban sa sai ka lulun ta masa hukuncin janaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an shafe masa duk abin har da kafircin ma an ce ya shafe shi eh sarki to tsarki ba ibada bane ba zai niyya ban zai wanka rashin tsarkin kaga ba rashin tsarkin kaga haƙƙi ne aiki na rashin ibada sunna ne ne dalili saboda hadisin tumama ya ji yayi wanka ko ya ji yayi wanka wannan shine wato malamai sun yi sabani akan wannan akwai wanda suka ce wajibi ne dalilin su shine akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin kakan kulai eh, kakan kulai a cikin sunan abi dawud da yake ce masa an ka sha'arar kufri wa tasir ka aske gashin kafirci da ke kanka sannan yi wanka sai suka ce kenan wannan umarni ne cewa ya yi wanka to amma kuma sai aka yi musu ilzami inda kun yi hujja da wannan hadithin to kenan wajibi ne ya aski kenan ma tunda hadisan abubuwa guda biyu ya faɗa ka aske gashin kafirci da ke kanka sannan ka yi wanka in ka wajabta masa wanka sai ka wajabta masa aikin askin gashin kansa gashin kansa tunda su biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin gaskiya an yi sabani akan ingancinsa wanda suka ce ya inganta suka tafi akan wannan zahirin lafazin kauli na biyu shine ƙaunin hanafiya suka ce idan yana da janaba a jikinsa in ya taɓa yin janaba to sai ya wanka in ya taɓa yin janaba sai ya wanka amma in bai taɓa yin janaba ba yaro ne bai taɓa mafarki ba shi nan yana nan a cikin musuluncinsa domin wankan ba na shiga musuluncin ba ne na janaba ne ƙauni na uku shine ƙaunin jumhur wanda ke a waɗansu dangana shi zuwa ga malikiya amma malikiya hakikatan kaulin su kamar yadda yake a cikin muktasar kamar kaulin hanabila ne cewa wajibi ne ya wanka hmm? amma wata riwaya a matsabar imam malik wanda ke kuma shine kaulin sauran malamai mustahabi ne ya wanka domin suka ce babu dalilin da za mu wajabta masa wanka domin wannan hadithin da aka ce da aka bashi umarni ya wanka bai inganta ba sannan a ce don saboda wankan jaraba ne idan musulunci ya shafe kafirci ya shafe rashin hijira ya shafe saba ma iyaye da duk wani abu min ba da aula ya shafe hukuncin rashin a janaba domin mutum ya musulunta zai shigo sabo ne fresh kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi ta kuwa mutum mahaifiyarsa ta haife shi ba za a ce sai an masa wanka ba na wato a soma rubuta masa kyakkyawan ayyuka zai fito insa fresh ɗinsa suka ce amma mustahabbi ne domin me domin kuma mata yayin da ya musulunta ya yi wanka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikirarin sa akan wannan to wannan sai nuna kan cewa mustahabbi ne mutum ya wanka abin da yasa suka ce abin da yasa ba za mu ce wajibi ba dan mutane suna zuwa su musulunta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me ba a samu hadisi ingantacce ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu in kun musulunta ku je ku yi wanka inda ana wanka da an bayyana da umarni ya zo saboda yawan wanda suke zuwa su musulunta amma ba abinda kawai ake bayyanawa shi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su kalmar shahada ba a bayyana cewa ya ce musu su je su yi wanka ba saboda haka in yayi wanka mustahabi to ina ganin shi yasa shi ma nan malam bai kawo shi daga cikin abubuwan da suke wajabta yin wanka ba duk da yake a cikin muktasar ya kawo shi sababi na biyu da yake sawa a yi wanka shine wanda yake an yi saɓani a kai shine mutumin da ya yi wankan gawa idan mutum ya wanke gawa zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba malamai sun yi saɓani kan wannan saboda akwai hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ruwaito abu huraira aka ruwaito daga abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda wanda ya wanke gawa yayi wanka wanda ya dauki gawa kuma ya ma'ana ɗaukan gawa yana wajen ka alwala wanki ta kuma yana wajen ka wanka saboda haka sai suka ce idan mutum ya wankan gawa sai ya yi alwala to amma wannan hadisin bai inganta ba malaman hadisi sun tabbatar da cewa ba hadisi ne ingantacce ba imamu ahmad ya tabbatar da rashin ingancinsa haka ma imam abul hasan ad-dar daga cikin waɗansu daga cikin ah, ah, malamai wanda ma zan iya tuna su da sauransu ma duk sun ce wannan hadisin bai inganta ba tunda ku hadisin bai inganta ba ba wajibi ba ne. kenan mutum ya wanka ba ma mustahabbi ne saboda rashin ingancin wannan hadisi to yace wa tamna'ul janabatu mawani al-hadath al-asghar ita janaba tana hana abubuwan da karamin tsarki yake hanawa abinda mutum idan ya zamanto ba shi da alwala ba zai yi ba to in ba shi in yana da janaba ma ba zai yi su ba an fahimta saboda haka mai abubuwan da muka ambata na cewa mara alwala ba zai sallah ba ba zai dawaki ba ba zai taba alkur'ani ba don da kuma me muka faɗa na'am ba zai ba zai sujadar ba ba eh, sujadar tilawa ba zai yi eh, mun rinjayar da cewa zai yi to duk waɗannan mai jaraba ma ba zai yi ba domin abin da aka ce mai karamin tsarki ba zai yi ba min babu aula mai babban tsarki ba zai yi ba ko ba haka ba wanda aka ce da ɗan karamin karamin tsarki ma ba zai yi ba to wanda yake shi har ya wuce shi ma ba kaga shi min babu aula ma ba zai yi ta ziyadatu tahrimi qira'atul qur'an amma rashin janaba janaba tana ƙara wani abun da rashin tsarki rashin ƙaramin sarki baya baya tana ƙara hana wani abun da wato ƙaramin tsari ƙaramin kari baya hana shi shi ne haramcin karatun alƙur'ani mai janaba haramun ne ya karanta alƙur'ani kamar yadda ya zo a hadithin aisha da hadithin sayyidina ali radiyallahu anhu ma'anar ne annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yahjubuhu shay'un anil qur'an ghayrul janaba bai kasance wani abu yana tsare shi daga alkur'ani ba in ba janaba ba wato in annabi sallallahu alaihi wasallam yana da janaba baya karatun alkur'ani ma'ana karatun alkur'ani a nan wajen na tilawa mutum ya zauna ya karatun alkur'ani na tilawa sawa'un daga mushaf ko daga zuciya daga hadda mutum yana da janaba ba zai karatun alkur'ani ba saboda wannan hadisin da muka ambata na sayyidina ali da kuma kucin sama na aisha ummul mu'minin illa al-aya sai dai karatun aya wa nahwaha ko makamanciyarta shine kamar aya biyu ko uku ala wajhi ta'awud ta fuskar neman neman tsari ta fuskar isti'ada neman tsari kamar in ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi ka karanta amanar rasul ka karanta qul huwallahu da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas ka shafa a jikinka an fahimta na neman tsari wato ma'ana ba na ibada ba in ku da neman tsari ne mutum zai karanta kamar a suratul sajda da suratul mulk da aka rawaito sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bacci sai ya karanta su in mutum ya da jaraba zai karanta su eh na'am yan ayoyi su ko wannan surori ne <laughs> na'am wannan ban ga nassin malamai ba a kansu ban ga nassin eh illal juz'a ala wajhi tilawa illal juz'a lil muta'allim da juz'i ga mai koyo da wanda yake karanta da wanda yake karantarwa shi ma kuma wajen wani wajen shafawa ne ba wajen ƙira'a a ita ba ce neman tsari to ai menene dalilin su da cewa na neman tsari dalilin su shine cewa waɗannan ayoyi da ake karanta su ba min babu tilawa ba min babu du'a su na tilawa bai na neman lada da karatun su na rigakafi ne kamar ka ci dabino ne ajiwa guda bakwai zai maka maganin sihiri to in ka karanta kamar haka ne in ka karanta ayatul kursi zai za ta tsare ka daga shaitan ya kusance ka saboda ka ga rigakafi babin magani ne da addu'a ba babin tilawa ba to su ka suratul mulk da suratul sajda babin su babin tilawa ne ibada ne saboda ka yi da ga nassi na malamai ba amma ni sai na ga a fahimta ta daga wannan abin da zai fi rinjayarwa shine hanayi kada mutum ya karanta in yana da janaba tun da tilawa ne tilawa ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tilawa abin da yake hana shi tilawa shine janaba to in kuma yana da wannan janaba din kadi wallahu ta'ala wa ruqa sai kuma abin da mutum ya karanta domin ruqya domin tawaida shine ka karanta abu ka tofa kamar kana jin ciwo a jikinka ka karanta fatiha domin neman waraka gare ka ko ga wani shi wannan za a iya yi domin bai zo babinsa ba babin tilawa ba ne babin addu'a ne ruƙiya addu'a ce wal istidlal ko kuma karanta aya don kafa hujja kana da janaba kuma gashi an kawo maka an zo an kawo maka mas'ala ka kawo magana an ce me dalilin ka ina da dalili aya ce ta alkur'ani to kawo aya ina dan da dalili da aya ce ta alkur'ani ka kawo haba na ce maka aya ce a sai ka faɗa in ka faɗa babu komai kada ka ce wai ai kana da zanaba ba za ka faɗa domin a lokacin da ka kawo ayar ba tilawa kake ba istidlal kake kafa hujja kake yi kuma nan wajen bayyana ilimi wajibi bayyana ilimi wajibi ne wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi bai faɗa ba za a yi masa linzamin wuta ko shi sa wannan malamin malaman mu Sheikh Muhammad Al-Amin shinkiri lokacin da yake koyarwa a jami'ar Islamiyya sai aka hana shi invigilation wajen jarabawa aka hana shi zuwa kasan in ana jarabawa akan sa malami a aji ko ya rinka dubawa kan cewa ba sata kuma kowa dai an yi an gama lafiya to in yana in aka sa shi shine yake muraƙaba sai dalibi sai daga nuru ya shek wannan tambayar ga abin da aka ce me ya ansa sai ya masa sai ya gawa masa aka ce a ya shek ya kake gawa sai ce to ya zai yi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man su ila an shay'in man ilmi fakata lahu ujra bi jamin min nar wanda aka tambaye shi abu ya ɗaya shi za a sa masa da zamu wuta In mun innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nas to sai ka ce a ah, ma sai hukumar jami'a sai ta ce a kan wakalla la'ayi an sauƙaƙe maka in ana jarabawa ba ba su ka zauna a gida <laughs> to wa dukhulil masjid haka zalika janaba tana hana shiga masallaci tana hana shiga masallaci shi ma wannan saboda aya a bisa tafsirin waɗansu daga cikin magabata tunda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta taqulun hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabili to wala junuban kada ai kada ku kusanci sallah kada ku kusanci wararen sallah a in kuna halin janaba illa abiri sabili sai dai masu keta hanya domin a farkon musulunci da sahabbai ɗakunansu suna kallon gidajen masallaci saboda haka mutum zai tashi da janaba ko ba zai iya fita ya je ya samu ruwa ba sai ya ƙetare hanya ta cikin masallaci to sai aka ce in kamar wanne ne dan su ƙetare hanya su ƙetare masallaci su je su ɗebo ruwa babu laifi amma su shiga cikin masallaci suna halin janaba ba don kawai su ƙetare su wuce ta hanya ba su mai da shi hanya da za su ƙetare shi ba wannan bai halatta ba a bisa wani tafsiri kenan kuma akwai hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inni la uhillu almasjid li ha'idin wala junuba ni ba na halatta masallaci ga mai haila ko mai janaba wannan hadithin bai inganta ba amma ya tabbata daga hadithin Aisha ummul mu'minin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kale bai haila ta shiga masallaci ba ya tabbata ta ya tabbata shine wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi yace ma Aisha nawilinil khumra ni ko mun sujjadan nan ta sallah shin fada ta ta sallah sai ta in inni ha'id ai haila nake ya rasulullah sai ce haibatuki laysat fi yadi ki ba a hannunki take ba an fahimci da abin yake to me me fuskar me dalilin da ya nuna kan cewa wannan ya nuna cewa mai haila ba ta shiga masallaci daga wannan hadisi eh? mai haira ba za ta shiga masallaci ba daga wannan hadithin na'am eh ya hana ta shiga wato ta san cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata daga gare shi cewa ya hana mai haila shiga masallaci shi yasa tace tunda tana haila kamar in ta miƙo su sujjadar kamar ta shiga masallacin ne an fahimta kaga to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale mata wannan fahimtar ta ta ko ko ya gyara ta eh me ya gyara wace fahimta ya gyara mata yawa da yanzu fahimtar da ta yi cewa mai haila ba ta shiga masallaci ya gyara wannan fahimtar a wannan fahimtar tana nan ya batta akan fahimtar ta yawa abin da ya gyara mata shi ne cewa in hannunta ya shiga ba tamkar da taba jikinta ne ya shiga ba kisa ya ce hailarki ba a hannunki take ba an fahimta saboda haka daga wannan ne malamai suka ce wannan ya tabbatar da cewa wato sananne ne wajen sahabbai cewa mai haila ba ta shiga masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Aisha akan wannan fahimtar ta to mai haila ko hukuncin su ɗaya da mai wanka domin abin da yake wajabta wanka kamar yadda haila take wajabta wanka haka janaba take wajabta wanka dan kamar yadda mai haila ba za ta shiga masallaci ba haka ma mai janaba ba zai shiga masallaci ba wannan shine dalilin a wannan hukuncin eh kwarai da gaske wal muqsi fihi da kuma zama a cikin masallaci da zama a cikin masallaci ba za ta zauna a cikin masallaci ba me wato mai janaba ba zai zauna a cikin masallaci ba wannan an ce shine illar da ya sa annabi sallallahu alaihi wadansu malamai suna cewa shine illar da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aisha yin dawaki dan dawaki kawai ya hana ta da cikin ayyukan hajji bai hana ta yin sa'ayi ba domin sa'ayi wajen da ake sa'ayi ba a cikin masallaci yake ba an fahimta saboda ka suka ce sa'ayi mace za ta iya yin sa'ayi kuma da hujjar su ma da suke cewa kenan safa da marwa ba a cikin harami ba a cikin masallaci suke ba da wani matsala ce da yi sabani mun nan san dai yanzu dai sauran sallah har cikin safa da marwa yake zuwa to safa da marwa a inda yake yanzu cikin masallacin harami ne ko waje ne na'am yana ciki da haka zaka iya itikafi zaka iya itikafi anan eh zaka iya itikafi nan kuma tun daga nan zaka yi addu'a shiga masallaci ko kuma in kana da janaba ba za ka shiga nan wajen ba wato wannan matsala gaskiya tana daga cikin abubuwan da suke malamin mu Muhammadu muhtarik ya kasance yana tawakkufi kai, amma daga baya ya rinjayar abda abinda su bin Baz suka tafi a kai, cewar safa da marwa ba sa cikin masallaci don haka mutum a mace in tana haila za ta iya yin sa'ayi ta je nan wajen ta sa'ayi sai dai kar ta shiga kada ta shiga wajen eh, safa daga cikin harami ne zai ta shiga daga wajen da kofar wajen sai ta shiga ta je ta sa'ayi to amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda aka ruwaito yana yin sa'ayi yana yi ne bayan tawafi baya yin sa'ayi shi kadai don haka dai abin da ya fi mata shi ya kira har sai ta yi tawafi ta sannan sai ta sa'ayi ba ta sa'ayi ba daga baya ta je ta yi dawafi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito yayi sa'ayi shi kadai ba sa'ayin sai yana biyu bayan tawafi ko dai tawafin umra ko kuma tawafin kudum a lokacin ko kuma tawafin tawafin kudum kenan lokacin da ya yi hajjin sa to waɗannan su ne abubuwan da janaba take da hanawa wa haka zalika haila ba hmm. ban da kuma abubuwan da aka ambace su a wancan darasin namu na abubuwan da rashin alwala suke hanawa abin da zai biyo baya shine wanka daga janaba sifar wanka daga janaba shi za mu yi a darasin mu na gaba in Allah ya kai akwai abu guda daya a cikin nawaqidul wudu wanda ban ambace shi ba amma yana da muhimmanci na ambace shi a matsayin istidrak abin da ban ambace shi ba dan baya cikin furu'an mazhabar Imam Malik amma abu ne wanda yake ya tabbata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi daga cikin abubuwan da suke warware alwala akwai cin naman raƙumi idan mutum ya ci naman raƙumi ba zai yi sallah da wannan alwalan ba sai ya saboda hadisi ya tabbata ingantacce na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Jabir ibn Samura kuma wannan shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal mazhabar Imam Malik da sauran malamai Shafi'iyya da Hanafiya sun ce cin naman raƙumi baya warware alwala to amma as-sahih abin da yake sahihi ingantacce in mutum ya ci naman raƙumi sai saka saboda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tambaye shi ce ya rasulullah atawadda atawadda min luhumil ghanam ina zan yi alwala daga cin naman awaki da tin wato akuya da ko tinkiya yace in shi ita in shi ita fatawadda in ka so kai alwala yace atawadda min luhumil ibil zan yi alwala idan na ci naman raƙumi ya ce na'am ya ce eh za ka yi to kaga wajen naman tinkiya ya ce in ka so in ka so ka yi saboda haka wannan kamar cewa kenan idan ka yi ya halatta in ba ka yi ba ma ya halatta amma na wajen naman raƙumi sai ya ce eh wanda yana kan cewa kenan wajibi ne idan mutum ya ci naman raƙumi sai ya sake alwala saboda haka ya kamata a kula wanda ake Ah, wanda ake musu cefane su rinka tambayar mai cefane naman da ka kawo mana gida na raƙumi ne ko na saniya in na raƙumi ne idan ka ci abincin rana kada ka yi sallar la'asar da alwalarka ta sallar azahar ka yi alwalar sallar azahar ka je ka ci abincin rana da naman raƙumi ana kiran sallar la'asar ka to masallaci ka ce ai kana da alwalarka za ka yi sallar la'asar wannan shi ne sahihi duk da yake mafiya yawan mafiya yawan mazhabobi dinnan ba akan haka suke ba zan ambaci dalilin su amma abin da suka tafi akai ba shi da karfi wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ƙarfi ne shi yasa Imam Ahmad ya tafi akan wannan kuma a kansa malaman hadisi masu sauran malamai abin da suka ce wannan hadisin an shafe hukuncinsa cewa suka yi an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akhirul amraini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i massatin nar al'amari na ƙarshe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine barin yin barin sabunta alwala idan mutum ya ci abin da aka fararraka shi a cikin wuta suka ce to wannan ya haɗa hatta in da an fararraka shi a cikin wuta a ƙarshen al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai an sake alwala ba kama wannan hadisin malaman hadisi sun tabbatar da kan cewar kuskure ne ya shiga mai riwayar ya mai toshe haka asalin hadithin yadda yake shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nama ya ci naman akuya sai ya tashi ya alwala sai ya tashi ya sallar bai sake alwala shine asalin hadithin saboda haka kun ga kenan wannan hadisin ba za a ce ya shafe wancan hadisin na cin naman raƙumi ba da umarnin a sake alwala ga wanda ya ci naman raƙumi wannan shine sahihi don haka ya taɓa shi a naso so a ƙarshen babin na waƙa wudu na ishara gare shi amma na sha'afa sai yanzu na tuna a da ce lallai ya kamata ya zama tukan cewa ɗan uwa sun san wannan saboda ingancin hadisin da kuma dalalarsa a sai mu kiyaye wannan insha Hmm? Hmm. aljazur raƙumi da tsohon da ba tsohon ba shi ne raƙumi wato ma'ana alwala ba ta wanke ba ta warwarewa da akilu lahmul jazu da cin naman raƙumi don su ishara ne ga a wannan waɗanda suka saba akan wannan to a wannan kuma masaban malikiya ita ce mara ƙarfi a nan wajen matabar imam ahmad ibn hanbal ta fi karfi saboda ingancin hadisin da ya nuna da kuma dalalarsa wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk